على அழகாக في شريعة أيضان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقللين بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته So my dear brothers and sisters in Islam, today is the 24th day of Ramadan, the year 1437, which corresponds to the 29th of June 2016. Uh, today is the continuation of the commandments of Allah to Muslims, the remaining four. Uh, but we are not going to uh, waste so much time because in the end we are going to project um, the issue which uh, has been previously discussed because of its importance in our national life too. Many people have lost their jobs uh, and many people have lost their wealth because they believe they cannot or they are not allowed by Allah to put their money in banks that are conventional. So it's a very important issue that affects lives and wealth of many, many people. Many, many Muslims are working in conventional banks and they have this doubt in their mind that they are committing sin against Allah. So it is very important you have to be very patient with us The slide is in Arabic, so uh, I will try as much as possible after explaining in uh, Hausa to briefly summarize what is this part. Uh, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yau Allah ya kawo mu hudu ga watan Ramadan shekara dubu daya da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ranar da ke ashirin da tara ga watan Jun shekara shida, To kafin mu fara ga hajiya Maryam Ma'azu Zariya, ta ba da kuɗin zakka naira dubu ɗari eh, Allah ya saka mata da alheri. Allah ya mata albarka cikin dukiyarta da iyalinta. to yau Allah ya ci gaba da bayanin abubuwan da da gaskiya haramta domin a da Allah na cewa mushrikai ke haramta abu don son zuciyarsu ko ku ƙiri faɗa da zato ha Allah ke cewa mu gaya musu halumma akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha ku kawo masu ku cewa Allah ya haramta wannan abun nan da suke haramtawa to a yau kafin mu shiga tafsirin wani insha Allah ƙarshen abin da za mu yi cikin juzu'in abin da aya take karantarwa shine wa auful kaila wani mizana bil qist ma nukallifu nafsan illa wus'aha ganin lokaci ne nike ganin mu fara daga baya sai mu karanta radul alhan me ko muke so mu bayani shine matsalan nan da ta riba domin mun je ta hargitsa kan da yawa cikin masu tafsiri wani ya mance ma cewa ramadan ake komai tafsirin sha koma kan riba wannan matsala ta riba kafin mu fara wannan matsala ta riba umar radiyallahu anhu sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace abubuwa uku na yi fatan annabi bai bar mu ba sai da ya ban muna bayani cikakke aljad kalala da kuma abuwa min abuwa bin riba babuka ƙofofi na ƙofofin riba ya so da an yi bayani cikakke umar guda uku eh, aljad wato kaka da kalala kuma wanda ya mutu bai da uwaye bai da asali bai da far'i hmm. sai rashi a ah, sai abin nan sai uht to umar radiyallahu anhu ya ga babin ribayen da yake sai ya ga ba bayani cikakke sai ce ya so da annabi ya bayani abun yadda shari'a take kuma abubuwan ayan da muka karanta wannan ramadan a hankali muke bin ayoyin nan domin gudu a kansu ana wucewa ana wuce fiƙihu da yawa cewa fa in Allah bai bayyana abu ba daki daki daki daki in bai bayyana abu daki daki to ba ruwanka Allah rana tashin kyama ba zai maka hisabi ba وما لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم me yasa ba za ku ci ba abin da aka faɗi sunan Allah gashi Allah daki daki ya gaya muku abin da aka haramta so in Allah bai gaya maka daki daki abin da aka haramta ba Allah ya yafi wannan babi kuma ka je binciken shi ma rikici ne da rigima da jawo ma mutane bala'i binciken shi to duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba kuma Allah bai yi ba binciken shi ma bata lokaci ne to amma in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin wayansu abubuwa mu ahlus sunna wal jama'a muna yin wani abu da ake kiran shi sai mu duba mu gani abubuwan da manzo bai faɗe su ba sun yi kama da wanda ya faɗa sun yi musharaka a dalili sai mu ɗauko hukuncin can mu saka shi nan amma in haramci ne haramci sai mu ce makaruhi ba za mu ce haram ba don me domin Allah shi kaɗai ke me kun gane bambancin in kiyasi ne ka jawo ka jawo sai nuna maka haramci haramci sai kai ka ce makaruhi ba za ka ce haram ba wanda ya ce ma abun kiyasin shi kuma kiyasi iri biyu ne kamar yadda muka ga muku akwai kiyasun qat'i akwai kiyasun zanni kiyas qat'i wanda ake yankewa la shakka hukuncin ne shine wanda illar da Allah ya faɗa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka same ta kuma a cikin abin da ake neman hukuncin shi kuma samun kowa ya yarda tana ciki domin wani lokaci za ka gane illan sai ka ce tana cikin wani abu sai wani ce a ba ta ciki kai ne kake gani idon kai yana da yana ba ta ciki ce sai ta haƙaƙa illa a cikin far'in da ake son hukunci yadda kowa ya ganta to sai a ce eh hukuncin ya taso daga nan ya zo nan wannan hukunci qat'i to amma in illar abun nan ba wannan illa din bincike aka yi da zato aka yi da tsammani aka yi shi na ke kira illa musambata an yi baƙin ta ne ta hankali duka malaman fikihu duka suka ce illa musambata istinbat zanni zato ne ba ka taɓa cewa da wannan illa ka ce abu haram sai dai ka ce me makaruhi ni na karhanta shi yayi mun kama da haram domin illar kace kai kuma wani ya tafi da wata illan daban to bari mu duba babin riba bismillahir rahmanir rahim abinda kuma yasa muka damu da wannan babi akwai dubban musulmai dubbai da ke aiki a bankuna hankalinsu ya tashi fatawa ta zo aikin da suke haramun kudin da suke ci haramun domin suna cin riba suna aiki da riba kuma suna rubuta riba saboda hankalinsu ya tashi dukiyar musulmi da yawa cikin wa'annan bankuna su ma hankalinsu ya tashi to wannan ƙadiyya don mahimmancinta ta isa ko da ramadan duka ana ma mutane bayanin ta don su fahimta domin in riban ne mu gudu in ba shi bane kuma mu je mu kamo kuɗin mu muhimmancin ta to waɗanda suka ce haram ne interest riba ne su ne za mu duba meye dalilin ku ba tare da ta'assufi ba kun ta'assufi da ta'assuli domin mutanen da ke yada akwai riba a cikin irin wayannan abun mutane ne wanda su asalinsu ba ruwansu da mazhabin mutanenmu na farko kullum sai su ce in ka ce malik ya ce kowa ne ya ce sai su ce maka ga hujja me yasa zan bi malik ga hujja me yasa zan bi shafi'i wato kullum su hujja suke nema ba sa son bin a'imma to yanzu sun kawo hukunci sai mu biya su sai mu biya su da irin kuɗin da suke sayan kayanmu cewa ka hujjanka kuma hatu burhanakum in kuntum me sadiqin ku kawo burhan ku su ne suka ce ga dalilinmu saboda haka dalilin dalilinsu za a ba su ansa amma akwai ansa masu yawa domin wani in ka kamo shi ta can sai ya ce a'a ba muna nufin eh, riban fadlu wa riban nasi'a bane muna nufin qardu jarra manfa'a a'a ya fi dai musun wannan cewa eh ba riba a ciki sai komo ƙar jarra manfa'a to waye ce banki ƙar ne banki tsirad istismar in kai nan da su su yi can in kai can da su su yi can to bari mu gani farko mai malaman mu suka ce bismillahir rahmanir rahim a wannan ayar da muke yi wala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan hatta yablugha shidda. wa awfu al-kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha kun san cikin abubuwan nan tara ko ko goma wanda Allah ya ce ku zo in gaya muku abinda da Allah ya haramta karkashin sunan fa akwai abubuwa kamar da yace wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan karkashin shi akwai duk fawahish ko to wannan aya ita take maganan ciniki ita take maganan economy ita take maganan duk wani abu da ya haɗu da bai abinda Allah ya haramta ba shakka abinda Allah ya haramta wa awful kaila ku cika me kaili me wa awful kaila wal mizana bil qist kaili shine mudu mizan kuma skeli ku cika mudu ku cika skeli bil qisti da adalci amma mai Allah ya ce kallifu nukallifu illa wusaha ka iya ka kokarin ka dan tsari dan rage wannan na yafe so maganan awful kayla wal mizan ne nan ne dukka buyu'u muharrama suke ina so ku dauki wannan ku fahimci daga ƙarshe za ku gane abinda uh, ayan ta zo muna a cikin wannan babu al kayla wal mizan to me kayl me mizan shi kai au miqyal shine miqyas lil kamiyya ko ko lil hajm kun gani mudu duk abinda ake auna shi da mudu ko kwano shine kai to shi na Allah ku cika kai kun ga bawon Allah nan don tsoro har sai da ya wani tudu ko da yanke shaka mai yayi <laughs> kaji mai sayan shinkafa kasuwa bai so an yankewa to shi ne kai to me mizani shi kuma al-mizan miqyas lil wazn abinda mizani yake shine yana gwada nauyin abu shine mizani fadl to akwai wani abu da ake cewa jiza jizaf ko ko jizaf jizaf ko jizaf shine la yu'lamu kailuhu wala zunu kana so ka sayo yaron ka motan wasa a cikin mudu ake sayan su a cikin nauyin su ake saya ko ko kaje sayan kayayyaki a kanti irin waɗannan su biscuits waɗannan duk wayannan abubuwa ne jizafatan za a kasa maka ne a ce ɗauka shi wannan illa an takuna tijaratan an turadin minkum ba keli ba abun nan to haka ma kuɗi nan kuɗin nan da kake gani ba zinari bane ba azurfa ba da za a sayar da su ba wai kuɗi ba sai dai a kasa su domin me nauyin su za duba to kelin ke abin nan mudu za a duba to kun ga su ma ba su da scale shi na ka ce alfulus samanun la yuzanu wa la yukal kun ga kuɗi ba a auna shi kuma ba a sa shi cikin mudu a ce kawo kudinka cikin mudu a nawa ne to shi ne duk kuɗi wanda ba zinari da azurfa ba nan kun ga akwai silin gwal da kuma kuɗin takarda wannan na dala ne to hal yuqas al idan ala dhahab wal fidda shin in an zo kiyasi a fiqihu za mu iya ba wannan flus da ba a auna shi da ba a sa shi cikin mudu za a iya mishi kiyasi da zinari da azurfa wato nan kun ga zinari can kuma ga dala a cikin sunan wane ne yake amfani da sikeli dala tana amfani da sikeli in ka je sayan mota za a ce tsora mana ka sai sun yi nauyi kaza babu wazin nauyin ta bai da amfani abin da yake da amfani shi kawai zinari da azurfa suke da amfani da wazin to mu je to wa urifa zahab wal fidda bil mizan kun ga nan azurfa can kuma zinari su ne aka sani da sikeli su ne ake aunawa su ne kuɗin da nauyinsu ne yake da ma'ana to tambayar da aka yi shin in mun zo kiyasi sai mu ce wannan kuɗin takarda da ƙarfen kuɗin ƙarfe yana daidai da zinari da azurfa a kiyasi yana ko bai daidai ba kai ka ba da ansa ba ba ne ba ma huwa al-mu'tamad min aqwali fuqaha ai Allah bai baka al'umman nan ba tare da masu hankali ba to me suka ce al-mu'tamad wanda aka dogara akan shi hukunci domin kamar yadda kuka sani babin riba ba babin da malamai suka samu saɓani mai yawa kamar shi to amma akwai mu'tamad abin da ake dogara akan shi don hujjojin da suka taru mu duba hanabila domin bayanan akwai wani littafi sunan shi al-insaf fi ma'rifat fi min khilaf ala madhhab al-imam ahmad ibn hanbal wannan littafi ya tattara saɓanin maganganu na cikin mazhab ɗinsu ya fitar da rajihi wanda al'umman malamansu suka bi kamar yau in ka ce muhtasar halil ba shi ma ya tattara rajihi ba al-mu'tamad to ga muktasar ɗinsu su ma muktasar na hanabila me suka ce a cikin wannan littafi illatun riba dalilin haramta riba في الذهب والفضة كون كونهما موزون جنس domin jinsinsu ana auna shi domin jinsin zinari da شيني shine illa saboda haka in ka samu kuɗin da ba a auna su su a wurinsu ba riba a ciki kamar hamburger ne ka cire alade ka sa me ka sa naman saniya sai ka ci halal ko ya aka sarrafa kuɗin ba riba domin riban ƙari ne to wannan kuma ƙarin nauyin bai da amfani wato illa wurin hanabila wazin ko to ku riƙe hanabila wazin don ku tuna mun in nace muku hanabila me illar riba sai ku tuna mun cewa wazin ne wazin da jin ko to muje? to ga malamin shek Usaimin da shek bin ba shi ma dan hanabila ne ga littafin shi ma yana nan cikin intanet fatawobin shi me yake cewa da aka tambaye shi ga shi nan a hannuna sai ku bi a tambayin shi aka yi aka tambaye shi su'il allamatu shekh abdurrahman bin nasir al saidi ashe ba sa'idi bane as-sa'idi bil kasra rahimahullah an hukumul anwar alwaq din nan shine awraqun naqd wato takaddun kuɗi me hukuncin takaddun kuɗi almuta'amal biha al'an wanda ake mu'amala da su a zamanin mu ya mutu alif 956 eh, alif 956 waye ne yake da rai a wannan lokacin shekara ne <laughs> wajen 50 da wani abu to a wannan zamanin kuɗin takarda shine anwar wannan lahaja su ce ta can kasi. me hukuncinta ya ba da dogon bayani amma bayanin sai mu je ƙarshe me ya faɗa conclusion bawan Allah na me yace fa haitu taqarrara fa haitu taqarrara li kulli wahid kaman yanda da ya tabbata ga kowane mutum annal anwat wa'annan kudin takarda laysat bi nafsiha zahaban ita dai ba ba zinariya bace wala fidda ba kuma eh, ba azurfa bace eh, ne zahab ba zinariya bace kuma ba bace wa annahu la yumkinu an yatahaqqaqa fihi fiha ma shar'ahu shara kuma bai yiwa la yumkinu bai yiwa a tabbatar da abin da shari'a ash-shara' shine Allah da manzon shi abinda shari'a suka sharɗanta fi zahabi wal fidda akan zinari da azurfa min jihatil wazn wato ta fuskan nauyi bai yiwa ta ayyana saboda haka tunda bai yiwa ta ayyana tsawo bi annaha bi manzilatul urud ya zama dole dai mu ce dai wannan kuɗin takarda ya zama kaman kayan tijara shine urud ba kuɗi bane ba naqadi bane kaya ne na haja na tijara wa bi manzilatil fulusul ma'daniyya hakanan kamar silallan ƙarfe ne takaddar kuɗi kamar silallan karfe ne wa annahu la yadurru fiha bai cuta a kai mu'amala wa fil mu'amalati biha bai cuta bi ziyada ka bayar da kaɗan a ƙara wal naqsi ko a rage wal qabdi fil majlis ba sai dole sai an karba a zauna a wurin zama ba wa adamihi da kuma rashin karba ma amma fi hadha al qawlu tare da kuma wannan fatuwar mina tausi'a tana da yalwa ga mutane alal khalq bayin Allah za su samu sauki wal mashi ala usul sharia kuma ta tafi akan asalin da shari'a wal mabniya wanda ka gina shari'a akan sauki was suhula da komai abu da sauki wa hiya al haraj wa nafi al haraj da kore kunci wa tawsi' da kuma yalwata ma yahtaju ilayhi khalq abinda mutane suke bukata fi me adatihim wa mu'amalatihim kun ga wannan magana da yayi kowa zai shaida faqihi ne kun san me yasa ya gane in ka ce akwai riba a kudin takarda to ai duniyar ma za ta zama ta ta kunci me yasa kamar yadda na baku misali kenan ba za ka iya zuwa banki ka ce ga naira ta da Allah ku kai ma wani yen a china ba domin sa yadan biyar in kun ce akwai riba su da suke cewa akwai riba duka ƙa'idar riban kuma sun karya ta don kunci in ka ba mutum kuɗin in banki ya ba da kuɗi sai ran da mutumin ya dawo da shi ko su bayan shekara ɗari ne ba sun sani sun nesa wannan ina Mujer. hanabila ban ɗauko muku sauran littattafan su ba irin su almur sun faɗa nas la riba la riba fil fulus to hanafiya mun ƙare da hanabila su kuma baharul muhit ko ga baharul burhani me suka ce illatul riba arriba ko annaqdu wato silalla ko wa huwa alwadu aw aljins su wancan sun ce wazn wazn jins ko hanafiya me suka ce su ma alwazn au aljinsi jinsi ya zama ɗaya ko ko nauyi ku tuna mu wayancan su ma sun ce wazn wayannan ma sun ce me wazn sai الشافعية الإقناع أتكين الإقناع ما سكتي وعلة الربا في الذهب والفضة كو جنسية الأثمان سودان جنس سكويني بعد النوي سبا شين ثمانية غالبا كما صححه في المجموع كما الصخصي في المجموع ويعبر عنه أيضا بجوهرية الأثمان وتقيم كوي كوي تقيم غالبا sai suka وهي منفية عن الفلوس wa ghairiha min sa'irul uruf mu illa wurin mu domin zinari da azurfa kuɗi ne masu kima amma wannan illa mun cire ta bata cikin kuɗin da ba zinari da azurfa ba manfiyatun anil fulus shine zaka zo nan daga baya ka fahimci menene ake nufi illatun ƙasira. illa ce amma ba ta fita ta je wani wuri ta tsaya inda asalinta yake kawai je kama gani shafi'iyya imamul haramin al ya shafi'i wannan malamin mutanen malaman usul kaman shine abun nan din su shine prefect din su in kai laifi maka bulala me al-buwaini yace imamul haramin innal mazhab wato mazhabin shafi'iyya annar riba la yajri fil fulus riba baya gudu cikin kuɗi in ustu'mina nuqudan in an yi amfani da shi kaman kuɗi baya riba bai gudu cikin shi fa innan naqdiyatu shar'iyya kuɗin shari'a da aka sani mukhtassa ta keɓu bil masnu'at min at-tibrin ta keɓu daga abin da ake sana'antawa daga tibren wato zinari da azurfa tibren zinari da azurfa kawai wal fulus fi hukumin uruz shi wannan fulus ɗin kaman kayan haja ne commodity wa in galaba istimaluha ko da amfani da su ya rinjaya akan mazina da azurfa har yanzu yana nan kayan haja da ne riba ba ta gudu cikin su imam al-haramain so next qala suyuti shi ma shafi'i ne yace wa bi jiryanin riba game da gudun riba فلا riba في الفلوس ba riba a cikin fulus walau rajat ko da ana amfani da tara rawajan nuqud ana amfani da ita kamar zinari da azurfa fil asahhi a cikin abin da yafi inganci muje za mu je zaka san dalili duka duk zaka san duk dalili komai ai taimakon Allah ne to malikiya amma ba ku sani ba ai malikiyan ne suka kawo matsala wato malik maganar shi sai ta yi ɗan karo kaɗan fa ta yi karo kaɗan an tambaye shi game da akwai riba a fulus ya ce ya yadda a canja sile ɗaya da sile biyu kaga ke na ya yadda babu riba ko wani wuri kuma sai ya ce ina karhanta shi amma sai sauri ya ce ba haram ba ina karhanta shi amma me ba haram ba domin ya ga kuma ya yi kama da me ya yi kama da riba sai ce ina karhanta shi duk wanda muka zo ba mai karhanta shi kowa kawai sun kakan amma wannan maganar malik sai ta sa 'yan malikiya su kuma suka ruɗe amma me. za a zo a gaya muku malaman malikiya akan me suka tsaya mu'tamad shine za a nan wannan qadi abdul wahab bin ali bin nas al-baghdadi al-maliki kun ga mu yau wajen shekara dubu tsakanin mu da shi yace wa illatul riba fi zahabi wal fiddati kaunihima asmanan domin kuɗi ne kun ga mun yi musharaka da shafi'iyya wurin cewa kuɗi ne ko samaniya ba wa qiyam lil mutlifat kuma kimomin abunda suke halaka wato kayayyaki amma yace ne fa hiya maqsuratun alayhi ma ghayra muta'addiya dan kuɗi ne amma illan ta tsaya a zinari da fidda kawai ba ta tsallakewa ta je wani abu wato ba ta tsallakewa ta je wurin fulus ba dai shine magana ba duka wanda yace ce samaniya sai kuma yazo yace maka illa asira ba ta fita daga fulus ba wanda daga zinari da azurfa to muje je al-muwatta al-muwatta to حدثنا an malik an abi zanad annahu sami'a sa'id bin musayyib sa'id bin musayyib shine babban malamin tabi'i magana kawai yayi amma kunshe take da fiqihu me yace la riba babu riba la nafiya lil jinsi wato duk abin da ake ce ma riba ya kore shi kamar annabi yace la nabiyya ba'di akwai na nabi ba nabi to la riba to babu riba illa fi zahabin aw fi fiddatin aw ma au aw yuzanu mimma yukalu aw yushrab babu riba a cikin zinari da azurfa ya kore kowace riba magana ɗaya ta tabi'i fuqaha ne ba sai su tsaya suna muku sharhi iri na ba kamar ɗalibi ba riba sai cikin zinari da azurfa a cikin mawasa malik muje alƙaraji yana da cikin wanda suka yi ta hakikin mazhab na malik nan ya ce kullu ardin jara majiral naqadain ard shine kayan haja ko menene takarda ce ko karfe ne ko ma menene in dai yayi gudu gudun kuɗi fil mu'amala talfulus, fulus ko annuhat ko waraqan maut waraqan wannan takardan kuɗi yatahaqqaq fihi wajhani wato ana iya samun fuska biyu kaunihi kal ard kasancewan shi shi kuɗi ko da yake kuɗi ne amma kayan haja ne ar kayan talla. faqat fi kauni ghairi fi kaunihi ghair fi kaunihi ya zama cewa ba riba ba ta shigan shi ko qala ad-dasuqi ala ko alal al halil khalil wa huwa al-mu'tamad wannan ne malikiya suka ɗauka cewa fulus baya gudu ba abin da riba ba gudu a cikin shi kun san mota malik ta faɗa haka malik a mudawwana ya faɗa kaifi ɗaya a kaifi biyu a mudawwana a wannan motsa kaifi ɗaya to nan sai malaman mazhab suka ce haza huwal mutamad cewa riba ba ta gudu cikin fulus da sauran kayan haja yalla mu to fatawar da ta kawo duka wannan qadiya qarar majma' الفقه الإسلامي التابع للرابعة الإسلامية بمكة هو رابعة العالم الإسلامي بمكة غاش دورا تغاشنا غاشنا fatawa ce daga Rabi'a ta fito wanda malam yana ɗaya daga cikin wannan abin nan ɗinsu kwamiti ɗin to haula al'umla alwarqiyya game da wannan kuɗi na takarda me suka ce to ga mutanen kwamiti ɗin su goma sha biyar ra'is ɗin abdullahi bin humay amma aka ce za'ibin limaradihi za’ibin limaradihi baya nan da aka yi wannan karar domin bai da lafiya kuma lafiya wurin nashi lafiya ne ajalin shi amma an ce muna kuma haka ne shi ra'ayin shi da wannan abdulrahman bin nasir as-sa'idi du bila ne ra'ayin su ne ɗaya ra'ayin su daya sai na'ibur ra'if muhammad ibn harkan ko a'da kun ga na farko abdulaziz bin bin baz to lokacin ma adu ne ba shine mufti ba ga sunan ga muhammad ga mustafa ga muhammad ga muhammad ga salih wannan duk suna na su su bakwai su bakwai takwas kenan mutum takwas ko to akwai ni luwa mahmud eh, shif ko aka ce biduni tawqi'a shi bai saka hannu a takardar cewa ya yarda ƙararin sannan akwai wani mabruk al'awadi ko shi kuma lam yahdur bai zo ba Za Hussein Makhluf shi ma lam yahdur bai zo ba ga wani Muhammad Shadili ko al mutahaffiz an ba shi takarda ya karanta ce a ni mutahaffiz ni ba zan sa hannu wadan ban yarda ba sannan ga abdul menene hashimi e eh, tazara shi kuma shi bai zo ma ba taron amma ya ba da uzurin rashin zuwa sannan abu hassan annadawi shi ma ya ba da uzurin rashin zuwa taro Sau mutum takwas ne cikin mutum goma sha biyar suka halarci wannan taro su kuma suka yanke hukunci da zai shafe mu dukanmu mutum takwas yana wannan mitin ɗin amma ko sunan shi ba a sa ba me yasa domin anan ya ce musu shi bai yadda da wannan fatawar ba ba su sa shi a nan ba sai malam zai rubuta fatawar shi a radul azhan in ba ku gani a nan ba za ku gani a cikin me radul azhan yasa za mu zo mu karanta fatawar malam a radul azhan a ƙarshe suka ce wa ba'dal munaqasha bayan sun yi alhamdulillah inna alhamdulillah duk sun yi komai annabi salati duk an yi suka ce wa ba'dal munaqasha wa mudawala baina a'da'ihi qarrara ma yali bayan mun yi munaqasha muka yi kuma muhawara da mudasa sai muka zo ga wannan qararin awalan na farko annahu bina'an ala anna al-asl fi an-naqdain gini akan cewa asali a kuɗi ko zahab wal fidda shine zinari da azurfa وبناء على أن علة جريان الربا فيهما كما دليل جيني أكن دليل غدن ربا أشكنسو هي مطلق الثمانية شو دن دي كوي كتيني أسكي في أفح أقوال عند فقهاء الشريعة أتكم مغنى دتفي إنغنتي أفقهاء نشري المسلمتي تو هنغا fi tashin akwai inda fuqaha musulunci wannan gaskiya da jarabawa ne za a ce musu ɗayan biyu ko dai ba ku sani ba ko ko tadlisi ko ba ku sani ba ko me tadlis in kana munakashar risala yanzu nan sai an tsayar da kai akan ta ka shi sai ka goge shi fuqaha umma gashi nan na gaya muku daga mai cewa wazin sai mai cewa samaniya amma illatun mai qasira sune ulama al'umma da suka tafi mu'tamad ala kullul mazahib to ya aka so aka shigo da wannan magana nan sannan ta kuma haramta abu fa za a yi na biyu suka ce bima anna samaniya la taqtasiru inda al ala adh wal fidda haka ne wai cewa zaman su kuɗi wurin fuqaha bai taƙaitawa akan zinari da azurfa wa in kana ko ma'adanuha huwa al-asl wannan magana gaba ɗaya inda jarawa za a ce fail kawai tafi kwashe risalar ka tafi yace wa bina'an ala anna al-umlatul waraqa asbahat thamanan saboda haka wannan takarda yanzu ta zama kuɗi ko wa qamat zahab ta ɗauki matsayin zinari da azurfa fi ta'amul biha akan wannan suka gina haramcin mun samu illa wurin su ko illa shine samaniya mutlaqa mutlaqa kuma illarta muta'addiya tana tsallakewa ta shiga fulus nan ne hukuncin su kuma sun ce wannan ne wai afahul aqwal inda fuqaha shari'a ba haka bane yake cewa wurin fuqaha shari'a kuma la ta ta'adda ba haka bane so shi yasa kun ga kasar na ce wai haƙiƙa fi me fi amlatul warqiyya So shi shiga gaba sauran duk أن العملة ورقية نقد قائما بذاته له حكم النقدين tunda sun yi wannan qarar so saboda haka takaddun nan da kuɗin wannan wanda ba zinari ba ya zama kuɗi na kanshi ya tsaya da kanshi fatajibu zakati fihi wa yajri riba fihi riba alayhi bi naw'aihi saboda haka riba za su shiga ciki da irin riba biyu al-fadl wan nasi'a al-fadl wan nasi'a duka kama yajri zalika fil naqdayn min adh-dhahab wal fidda tamaman saboda haka in sun ce haka in haɗin za a yi gaskiya su ma sai a ɗauko musu sikelin su ba ko amma kuma ba sai a ɗauko musu sikeli ba sun gama ɗaya kenan sa shi ne matsalar sannan bi itibari samaniya fil illati warqiyya alaihima duk hukuncin nan akan kiyasi ne ba nasi bane daga Allah ba nasi bane daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kiyasi ne wanda illar isu suka kwakulo ta su suka kwakulo illar kuma da suka kwakulo sai suka kwakulo wanda kuma manyan malaman mu su ce ita ce ba kuma akan ta a zo a gina hukuncin da zai haramta ma musulmi aiki a cikin bankuna kun ga me yasa mala ya tsame jikin shi domin kada a ce mishi ka haramta abin da Allah bai haramta ba kun fahimci abu kun yadda dai Allah ya bashi fiƙo a lokacin su mallan ɗin ne abun gargi kuna halarta riba muje to wannan wai abin da suke cewa kullujan nan wai tunda sun ce kowane kuɗi da sun ce kowane kuɗi ya zama eh, kuɗin takarda ya zama kuɗi wanda riba na shiga cikin shi to sai suka zo da wasu ƙa'idodi me ƙa'idar ita ma ba wahayi ba ne, daga kai ta fito me ƙa'idar wai shine cewa kowace jiha aka buga kuɗi kullu umla warqiyya jinsun mustaqil bi zatihi me jinsi jinsi fa ma'anar shi jinsi ma'anar shi abinda suka yi musharaka a sifa ɗaya kamar mu yanzu nan da mu da turawa da waye menene menene da larabawa in an ce jinsi jinsin me kenan mutane ba mu yi musharaka da mutane ba mutane domin mun musharaka ni mutum bature mutum wancan ma mutum domin sun yi musharaka a sifa ɗaya yanzu abin da suke cewa in an ce naira kuɗin najeriya naira naira jinsi ne kuɗin nijar ne su shi fefa fefa ita ma jinsi ce riyal na saudi jinsi dola jinsi ba zan ce da naira da saifan da riyal da kudin saudi ya kamata a gaske duk su zama mai jinsi ɗaya domin duk komai nasu ɗaya bambancin kawai central bank ɗin wannan daban central bank ɗin wancan mai daban shine suka ce nan to jihatul isdar fil buldan mukhtalifa to kowane central bank in ya fitar da kuɗi yana fitar da kuɗi jinsi ne na daban domin me suka yi wannan don su ba ka izinin ka canza saifa da naira tare da ƙari ko rage da ba ka izinin ta kai sauri aka yi diraki to wannan ina dalilin shi wa man ƙala bi haza ya ba magana kuma qala a nan muje باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما ما قالت ƙiyas ne muje ففي القضية اختلاف ففي قضية اختلف الفقهاء والسلف فيها ومصدرها الوحيد هو القياس والمعتمد على علة مصمد أو ظنية لا ينبغي أن يكون حكمها حراما بل أقصى حد أن أن يقول أن يقول بالكراهية عند قائليه تعدبا مع الله عز وجل إن كي إلو ون kiyasi يا كنكر da ذاك والله أنا أكره بنك bank أكره ba ka ce haram ba domin ka ladabi da Allah me yasa Allah ya tafaɗa faɗa akan ana cewa raqumi raqum ma fake magana qul shahara shahadakum alladhina na anna Allah harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum ya Allah ni la ashhad ma'ahum cewa akwai riba a cikin kuɗi wannan ibn masud muke magana ibn masud wannan karancin karancin fiqhu da zai zo da hadisin al-muzi karancin fiqhu da zai zo karshen zamani shine muke fama da shi muje to me malam yake fa'ida a cikin littafin shi wurin babin riba yace ma'ruf ma'ruf anna buyu'ur riba ciniki na riba muqayyada an qayyade su ala ayunil ashiya' arribawiya ciniki ne wanda an kayyade shi akan abubuwan da riba na ciki la ala ba akan kimomin abubuwa fa awraqul bunuk wayannan takaddun bankuna au amla ko ko kudin karfi al musta'mala al yawm wanda ake amfani da su a yau qiyam wasu kimomi ne lahafil bunuk min amlak kimomi ne na abinda mutane suka mallaka a cikin banki wa in kana tusta'mal lil asman ko da yake ana amfani da su kuɗi to fa kullu fa kullu mabi'in thamani duk abin da ake ciniki ai sai da shi thaman ne kuɗi ne walaysa kullu thamani rabawi amma ba duka kuɗi ne riba ke shiga ba kamar yadda malamai suka ce yana shiga zinari da azurfa amma bai shiga cikin me cikin kulus fa'ala hadha akan wannan fawaidul bunuk uju kuɗin da zaka ba banki su je su ciniki in sun dawo maka da ƙari ladanka ne na amfani da kayan hajaka ba da kuɗi ba saboda haka ladanka ce wallahu alam shine maganar malam da ya kamata inda akwai adala ilmiya insaf ilmi wannan maganan ba a radul asan zamu karanta ba a cikin wannan fatawa sai su ce wa kad khalafana sheikh fulan wa fulan wa fulan sai su kuma a ce ga nasu dalili shine insaf ko to duk masu haramta riban nan wannan magana kun taba ji a jikinsu to suna da khiyana ilmiya khiyana ilmiya musu ilimi ba fa ganin malamanmu kullum sai su faɗi kaza wannan ya kaza wakila kaza ba sa faɗa domin amana ta ilimi da suke da to su wayancan ba su son ma su buɗe maka wani ƙofa kaza ko wani ra'ayi ba nasu ba abinda suka ce shine sunna abinda suka ce shine kawai gaskiya duk wani abu duk ba haka ba to me yasa wannan fatawa da aka yi ta ta kawo wa Saudi Arabia hasaran biliyoyin kuɗi na dala me yasa duk man da ake kwasa ake ɗiba jirgin sam jirgin ruwa wani bayan wani suna ɗiba man da zai ishi america wai in an rasa mai wata shida haka suke ɗiba suna ba da kuɗin dala sai da aka fitar da wannan fatawa sai suka aka zo aka yi bayanin cewa to in an saya kuɗin kawai kuma ba ku wani abu ba ya da kuɗin don ya yi yawa dalan ta yi yawa ba ta yi shigowa kasuwar saudi sai dai ta tsaya a saudi arabia kuma bankunan nan ayyuka suke yi shi kenan wai ra'asmal kawai a bamu uwar kuɗin da aka sayar duk watannin nan duk shekarun da za su yi a amerika a yi ta juya kuɗin nan wai su karɓi ribar tasu haramun ne riba ce malam ya ce da shi ne suke ba isra'il tana yakin ku to kun ga yadda daƙiƙanci ya shigo cikin mu to wallahi haka nake samun sha irin malamanmu a ƙasan nan daƙiƙancin ya fi inda ya kai ana cutan mu kuma su ci gaba da bata fatawa misalin ta na polio ɗin nan ba za kuma su tambaya ba to za ku ji wani abu to islamic banking shi banki ba musulunci ya zo da shi ba ba kiristanci ya zo da shi ba ba yahudanci ya zo da shi ba wayewan ɗan adam ya zo da banki kamar asibiti asibiti da kuka gani ba wayewan ɗan adam ya zo da shi ba in ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in baka zarci mai Allah zai ce nayi ciwo ai a gida ake zuwa in sunna ne sai ka je mutane gida ka same su in bai da lafiya to amma zamani ya ce a ah, mu tara mata masu haihuwa wuri ɗaya yara ƙanana wuri ɗaya maimakon kowa yana gidan shi duk ba fikiran mutum bane ta kawo shi to haka banki yake kuma an zo da shi ne don amfanin al'umma kuma don ya ƙara bunƙasa arzikin ƙasa komai ya sauƙi shi ne fa'idan banki sai suka zo suka labbasa mishi abuwa da ƙarerarki da komai suka ruɗa mutane to abin da yake faruwa shine bank din nan da suka cewa islami suna nufin sharika sharkatul iman ko mudaraba ita ce suke nufi su kuma banki ba shi ake nufi ba ba banki ba sharika ake nufi ba banki abin da ake nufi wani tsari ne wani tsari na an yi amfani da wani kuɗi wanda kuɗin nan bai jawo riba amma yana jawo riba masu yawa kowa ya samu to in mun shi bankin musulunci ba zai iya baka loan kuɗi ba domin Allah ya ce in kana bi usratin fa nadratun ila tsara in ka karɓi kuɗin bankin Islam sai da ka dawo da shi to ga kuma kuɗi ku ga misali da shekara irin wannan da ta wuce ka ba mutum naira dubu goma bashi sai yau lokacin buhun shinkafa yana dubu nawa dubu takwas sai yau kuma za ka biya shi yau ka biya shi ka bashi dubu goma me zai saya da shi rabin buhun shinkafa ba za matsala ba to bankuna sun san matsalan kuɗin fulus yana ragewa yana ƙarawa ba zai zama wuri ɗaya ba abin da ke tabbatar da shi sai wannan interest rate ɗin da ke karuwa a kan shi shi ke mai da shi yana tafiya daidai da zamanin shi shi kuma interest rate ɗin nan ba wai wayansu ne masu banki suke suna cutar mutane ba a'a gwamnatin ƙasa gwamnati ita ce za ta duba ta gani yaya kasuwa yake yaya kaza yake yaya kaza yake sai ta ce wa banki to ki karɓi tsakanin kaza zuwa kaza kai da ke wuce kaza gwamnati ke haddada shi so a gaban idon hukuma ne ake yi na biyu in ka ba da naira ɗari naira arba'in gwamnatin sai ta karɓa daga bankin kawo zan ajiye shi ki yi amfani da naira sittin ki samo mishi riba shi ki biya shi kuma ki samu riba ki kai ma amma arba'in na hannun gwamnati arba'in ɗin nan da gwamnati ta karɓa kuma kusan wani abu sai kuma ta koma ta ba bankin ni ma yanzu na zo na aje kuɗi na kimin eh sai abin sai ya zama shock absorber kun ga sami shock absorber mota mai shock absorber in an shiga rami ya take yi kai da kake ciki ya kake tafiya lafiya ko to motan da ba ta shock absorber fa ya za'i da kai to islamic banking ba shock absorber in an yi hasara za ta kai ƙasa in ai riba kai sama in ai hasara kai ƙasa in ai riba kai sama amma wannan tsarin wanda gwamnati ce ta sa ido cewa in an yi hasara wannan kuɗin da na ta karɓa a hannunki nasu sai ya mayar a biya su kun fahimta shi yasa babu asara domin ba san me yasa ba asara ba injin ne na mota an yi mishi aiki ba an yi shi da niyyar cuta ba shi yasa na ba ku labarin turawa inda manzo Allah mai sabu suke maganar su in an zo maganar economy ko ma magana da Allah ce ya lahun riba wa yarbi sadaka sadakan da turawa suke yi musulmi ba sa ku duba Bill Gates mutumin da ya ji kuɗi a duniyar nan gaba ɗaya ya fi kuma kowa kyauta da kuɗin in ka ga wani mai kuɗi ya bayar sai Bill Gates ya zo ya sa ƙayyashi gaba je ka fito da kuɗi ka ba su taimako da suke bayarwa yanzu in ana yiwuwa a Nijar sai kan ga Faransa ta kawo abinci kafin mu kan mu kai saboda irin sadaka kuke magana shahi, babu wani dalili daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga malamanmu da ya haramta aiki a banki mai conventional mai interest kiyasi ne na wa'yansu malamai su takwa kiyasin kuma suka zo da hukuncin haramci sannan kuma a wurin hukuncin sun faɗi maganganun da bai kamata irin su su faɗa ba Allah ya fi musu gaba ɗaya so hujja akan mai nan gaba in za ka yi kafa sa ka ce malaman musulmi sun rabu a cikin wannan matsala akwai wanda suka tafi halal ne akwai kuma wayanda suka tafi mai haram amma mutane ne bukakkace kai ne haramci saboda haka ku ba mutane haka kuma ku ba mutane zaɓi abinda muke kira abinda kuma muke kira su bankunan nan da kuke gani mu musulmi mun fi kowa bukatar su yanzu shi yasa na ba Jaiz Bank nasiha nace matsalan nan khilafiya ce kada ku da ita kaifi daya khilafiya ce ku yi kaman IDB IDB da suka gane dai matsalar bayuwa sai da interest saboda ka sai suka raba kashi biyu kashi ɗaya account na interest kashi ɗaya kuma account na non interest shi bambancin shi shine in ba mu yi haka ba ja'iz ta buɗe interest based banking interest based banking domin me akwai musulman da ke so su yi interest din domin me malaman su sun ce ba riba bane zai taimaka musu taimaka musu da zai shi ne. islamic banking yadda yake yanzu bai iya baka kuɗi kuɗi da kuɗi domin yana tsoron in ka kidawa da su kana da hujja saboda haka sai dai ya ce menene wani business kake da shi mu yi musharaka in sa kuɗi na ka sa kuɗinka muna samun riba muna samun hasara kun gane to aibin shi shine manya-manyan kamfanoni kamar railway jirgin sama buta masu magunguna ba za su yadda don wa'yansu kuɗin jaiz bank ba ko wani bankin musulunci ba za su yadda don kawai ina zai in kuɗinka wai sai ka sa ni na yi musharaka da kai a kamfani na a'a ba so tun daga inda zan je a bani kuɗi in biya a na fi son zan je a bani kuɗi in biya kun gane so in mun yi insistin muna hana ma kanmu ribar da ake samu a jirgin sama ribar da ake samu a jirgin ƙasa ribar da ake samu a nepa, ribar da ake samu a kamfunan da suke abubuwa don ba za su yadda su yi musharaka ba ina da matsala ba ni kuɗi in ƙarin biya ka shikenan ina da kuɗi zan biya ka saboda ka su buɗe conventional ya fi kan a buɗe islamic window a non conventional domin wayancan wani abu da aka samu kuma ku ji ba mai samun riba da fa'ida kamar islamic bank mutanen da ke da shi domin za su karɓi kuɗin mutane sai da suka ba su riba amma conventional ana ba su yanzu nan dole wata na cika dole su samu maka ribar shi sa kuke ganin ba sa kullewa da wuri suna kwana suna wahala neman ma mutane ne ribar su haƙi mai aikin baki ya san wannan to amma wancan baki an yi shi cikin ruwan sanyi ka kai kuɗi sai da suka fito to zai nakasa iktisadin mu to irin wannan hukunci wanda ke zato ne zato kuma na malaman zamani ba zaton malaman farko ba bai isa ya haramta irin wannan al'amari ba sama kuma Allah ya san niyyar mu kamar yanda as-sa'id yace wannan akwai sauƙi ga al'umma domin yanzu zaka yi ɗaukar kudin ka ce a mun transfer zuwa Jidda ɗauki kudin ka a transfer zuwa Amerika zan sauki ba riba amma in ka bi nasu ya zama haramun kai domin dalar nan sai an baka ita a hannunka cash ga ta nan kuma ita za a kai Allah shirya da mu eh, to bari kare eh. wannan bayan haka ga zakar kuɗi naira dubu ɗari a ba kwamitin zakka daga alhaji gambo an gata turakin gangara Allah saka mishi da alheri sannan ga kayan mata na maza guda goma a baiwa masu musulunta Allah ya saka mada alheri Allah ya maka albarka cikin dukiya ka gaba daya alhamdulillah ai akashi matsalan nan babu musu a cikinta Me ne a cikinta in kana da ilimi ka ce malamai biyu malamai sun rabu nawa kashi biyu wani sun ce halal ne wani sun ce kuma me haram ne ka zaɓi wanda kake so amma ba wani musu shine mazhabai kuma kullum wani abu dalla ku tsaye wannan bayani yana da muhimmanci kwarai za ku je kun san waɗanda suke bin mazhab na albani sun damu kwarai da gaske domin wancan karon shek albani ne muka nuna shi ya ɗauki wani hanya cewa zan inganta hadisai in yi karo hadisin nan da maganar wa'annan manyan malamai zan yi watsi da maganar su in riƙe hadisi ba shine mazarin shi ba sai muka nuna muku ga misali ya inganta hadisi ya yi watsi da maganar malamai kuma ga shi duk malamai sun ce kuskure ma'ana kenan ba wanda ya isa ya inganta hadisi ya mayar da maganan malamai in babban malamin da ke yin haka ma yayi ne ya yi kuskure a gaban jama'a kun fahimta ka to yanzu kuma su Sheikh bin Baz da sauransu Allah musu rahama su ma su ma suna da in an samu hujja a bar mazhaba in an samu eh, eh, hujja a bar mazhaba su ma suna da shi gashi su takwas sun taru sun hango hujja suka bar mazhaba to ita mazhaba bata basu ba ta basu sai gashi sun wayi gari tsakanin mutanen malaman salaf gaba ɗaya kakaf sun zama sune ne eh shan ashe hanyoyin nan biyu kuskure ne na ɗaya ka ga hadisi kamar yadda maganan manya kuskure na biyu ka ce ba mazhab kuskure duk wanda bi haka sai ya faɗa cikin me kuskure shi wancan ya haramta abinda Allah bai haramta ba wai mata su sa zinaye su kuma sun haramta abinda Allah bai haramta ba wai ka sa kuɗi a banki kun gane domin haramta abinda ba Allah bai haramta ba matsala ce fa shine muke ta karantawa duk azumin nan Allah na inkari sai za a fada cikin irin wannan kuskure to Allah da mu kuma Allah ya gafarta musu su su gaba ɗaya saboda haka abin da sa ne wannan kowa ya kwantar da hankalin shi domin na ji wani yan uwanmu a Zariya hankalin shi ya tashi kwarai da gaske abin suka ce wato da ni da ku nan masu saurari a sassan bellan nan dukkan mu wai mun sa to tsaya da Allah mu kalmar shahada gaba daya ashhadu an la واشهد ان محمدا رسول الله هم مسلمتا هم مسلمتا Thank <laughs> you. One of those. Thank you.

قوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا فتنة للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا حسنى نسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه بقلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد آمين كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم آمين وبارك على محمد محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين